Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai da dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 29 ga watan Juye na 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa ofishin kula da dakile safarar miyagun kwayoyi ya kama miyagun kwayoyin da darajar ta tashi kusan miliyon 680 na sefa. kusan mutum dubu biyar ne suka soma jarabawar bts data a ran 27 ga watan juye a niger muna tare da karin bayani rahoton musamman na shirin yau zai yi magana akan rawar takai al'adar jihar maradi ofishin da ke kula da dakile safarar kayan maye octris a yau da safe ya gabatarwa manema labarai mambobin wani gungun masu safarar tramadol da aka bankado a yabuni wani ƙauye da ke kusa da sagagoru a ran 26 ga watan juye kayan sun hada da ƙwayoyin tramadol 340 da kuma ƙwayoyin exol 8,000 da darajar ta tashi miliyan 680 na sefa. kwamisar nana aishatu usman kakakin hukumar 'yan sanda ta ƙasa ta yi ƙarin haske wani dan safarar kwayoyin dan kama satin da ya huce dan kai bincike sai binciken ya nuna cewa ashe ba shi kadai ba ne akwai wani babban gungun su da yake nan ke safara wannan mugo kwayar wannan kwayar da kuke gani daga inda ta hito ta biyo ta gana iso nan wurin kuma ba nan kadai za ta tsaya ba kwayar da kuke gani ta waɗanda suke aiki inda ake gine-ginen zinariya su ne suke aiki da wannan kwayar kuma kwaya guda kadai kuke gani jika biyu ake saida shi wajen da ake gine-ginen zinariya wannan free sai su limka shi ma uku sai da kimanin kwayar kudinta sun habra miliyon 600 an samu motoci kuma an samu kudi wajen miliyon biyar bisa kan waɗannan 'yan safararwa waga kwaya har yanzu muna nan akan batun miyagun amma yanzu a agadas a cikin wasu angonin birnin na agadas al'amarin sayarwa da kuma shan miyagun na ba al'umma tsoro jama'a na ganin cewa ma wato ma'aikatan kula da tsaro sun kasa wajen hana wannan kasuwanci ga fasarar rahoton wakilinmu musa maman A anguwar tawayen sarki cikin birnin agade saidawa da shan kwaya biye da aikata aika-aika na damuwar al'ummomin da ke rayuwa a gun bari mu saurare su. Filin sarki lungu ne na 'yan zaman gari banza da aka fi sani a cikin yankin Agades kuma nan ake gani da dare ko da rana tsaka ana kasa kwayoyi jama'a suna saya. A yau cikin birni kamar Agades a ce akwai wajen da ake samun kwaya ba dare ba rana ana gani ina kira ga hukumomi. A ganin magajin garin da'irar ta Agades Abdurrahman Turawa samun mafita ga wannan matsalar ta jama'a ce gaba ɗaya. Filin sarki. Filin sarki kowa ya san shi amma domin magance wannan al'amari ya kamata kowa ya kawo gudunmawarsa. Miyagun kwayoyi yana daga cikin silar tabarbarewar tsaro. Muna son a kama masu wannan sana'a ya kamata al'umma su rinka fallasa. Il faut que la population Domin tunasarwa wannan yanayin saidawa da shan kwaya a Gades matan jihar akan wani babban taro bisa zaman lafiya sun yi Allah da shi. bari mu je a fannin ilimi a wani bayani da ya yi a jiya ministan ilimi mai zurfi ya sanar da cewa ɗalibai biyar ne suka yi nasara kai tsaye a jarabawar bakaloriya ta bana cikin jimillar ɗaliban kusan 83,734 da suka rubuta jarabawar kamar yadda kamfanin dalancin labarai na np ya rubaito. daga cikinsu ɗalibai goma sha biyar sun sami yabo na mansion trebian 205 mansion bien 1673 mansiyon asie bien sannan kuma 10,392 mansion da ake kira passable A ran Laraba da ta gabata 27 ga watan jiya ne aka soma sharabawar BTSD ta ta ɗaliban makarantun koyon ayyuka. A jimilce kusan mutum dubu biyar da aka rarraba a cibiyoyi takwas ne ke rubuta sharabawar. Shugaba mai kula da sharabawar BTSD ta Risa Sedi ya yi wa Ali Munkaila Sani ƙarin bayani. Wannan jaraba za ta kwashe tsawon kwanaki hudu, 27, 28, 29, 30, 31 ga wata za a yi wa masu jarabawa da ba su wuce ba. A halin yanzu da nake muku magana an ɗauki duka matakan da suka dace, kuma yana tafiya daidai. kafannin: na'ura cibiya biyar gare mu, masu kula da wutar lantarki cibiya ɗaya, masu makanikanci muna da cibiya ɗaya, da masu gini muna da cibiya ɗaya. Akwai kuma wani fanni da zai fara watakila ranar asabar shine fannin masu kula da na'ura a ran 21 ga watan jiya aka yi tuni ranar rashin tsari na cin abinci ta kasa da kasa wata dama kenan ta neman sanin ko akwai irin wannan al'amari a nijar masana abinci muhammad da harakwai ya bayyana cewa a nijar ana iya zancen rashin amfani da mabambantan abincin Mun yi la'akari yau fiye da shekaru 20 jama'a suna mayar da hankali akan ciye-ciyen waɗansu nau'in abinci da ake sarrafawa da dai sauransu. Inda mafi yawan al'umma suna cin ire-iren waɗannan abinci akai-akai, waɗanda su ne musababin silar waɗansu cututtuka kamar bugawar zuciya da ciwon siga da ciwon koda da ciwon daji. A Nijar anya ana iya maganar rashin cin abinci da kyau. A'a saboda a Nijar Nijar muna da matsala na mabambantan abinci. A yau karfin sayan cimaka ga al'umma daidaiton cin abinci yana da wahala. Daga batun abinci sai na kiwon lafiya, gidan likitar birnin Kwanne a jihar Tawa na fuskantar matsalar na'ura ta yin rediyo. Wannan matsalar ta samo asali ne tun bayan da wata na'ura da ke baiwa na'urar rediyon wuta ta tsaya. Dr. Umaru Mamman Rabi'u ya yi wa wakilinmu Asuman Musa Arzika ƙarin bayani. shi dai a fara wanda a kawo sabo na radio yana nan bai da matsala to amma ko da a kawo shi akwai stabilizator da ya kusan shekara ma fiye da ishirin a nan wurin cikin sarkin radio wanda daga gare shi ne ake jawo wuta tana shiga cikin afarakin na radio to shi stabilizator kin nan bobin wajen guda uku gare shi to bobin kin guda ranan ana cikin aiki da ita ta kama da wuta kuma dama tun da muka fara aiki da shi da sabuwar radio wannan bai ba mu sakamako yadda muke so tunda akwai radiyoyi da wanda daga tsaye kamata a mamatin su sai kwantar da mutum muke yin su haka nan dai acrobacy ce ake yi ana samun resulta barfinar ma dai sai ya gaza yin kokari ya kai labari muna cikin aiki kawai sai maga wuta ta tashi haiki ya cika sal ya zama ki an gaggawa an kashe don ku ba abin da ya taba radio kin amma shi stabilizator kin shine ya lalace kuma abu ne wanda ba za a gaga samun shi na murin mayan mayan namu mun shaida musu yanzu kuma sai fannin diplomasiya a ranar alhamis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya naɗa ɗan nishar abdu abari a matsayin wakilin musamman kuma shugaban biron majalisar ɗinkin duniya a afirka ta tsakiya kamar yadda jaridar akci nishar ta ruwaito a jiya ya maye gurbin ɗan ƙasar gine francois luceni fal abdu abari ya kasance wakilin dindindim na nishar a majalisar ɗinkin duniyar tun shekarar 2019 kafin haka ya zama wakilin musamman kuma shugaban biron tarayyar afirka na yanki a jamhuriyar demokradiyyar congo daga shekara 2016 zuwa shekara 2019 yanayin kiwo na da kyakkyawar huska bana a duk faɗin ƙasar niger a cewar sakataren janar na haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyayan niger kafan alhaji almu mansur muhammad na ganin cewa ya kamata a ɗauki waɗansu matakai domin fuskantar wato tasirin sauyin yanayi azantawar shi da Sumana Amadu. Yanayin kiwo ana sa ran yana da kyakkyawar fuska. Makiyaya a yau ba su da fargabar cimakar dabbobi. A wurare da yawa makiyaya suna cikin natsuwa saboda akwai abinci, akwai ruwa na mashayar dabbobi. Mun samu labarin bullar cutar dabbobi a yankin Gadabeji. Kuma ma'aikatan kula da kiwo suna ta kokarin su. Tare da canjin yanayi da muke fuskanta bai kamata a dogara da ruwan sama ba. Ya kamata a samar da wasu dabarori na samun ruwa ƙasa da za a yi tanadi ko da ruwan da suke barna ne a wasu wurare ana iya amfani da su wajen noma da kuma noman ciyawa da sai rahoton namu na musamman jihar maraɗi na kan hanyar rasa ɗaya daga cikin wasannin al'adunta masu muhimmanci wasan kowa shine rawan takai. wannan rawar ta kai an ɗauki ta a matsayin tushen al'ada a jihar a cewar shugaban ma'aikatar al'ada ta jihar kuma usman musa ya nuna takaicin ganin cewa a yau matasa na yin biris na gargajiya a hirashi da muhammad da maman village. Matasan gari bayan an yi girbin cimakar gonakai, 'yan mata da samari na gamuwa su yi rawar takai, rawar da ke baiwa matasa nishaɗi. Rawa ce ta jin daɗi da murna bayan an yi girbi, saboda yana ƙarfafa haɗin kai matasan jiha da ma na ƙasa baki ɗaya. Don ko akwai garuruwa da ke gayyatar juna su yi rawar takai. An ba don yanzu ba sun ɗan saki. A can da a nan cikin birnin Maraɗima ba sabgar bikin da za a yi ba tare da an yi rawar takai ba. Duk an za a wani batu na fuddo fuskar maraɗi sai an tuna da rawar ta kai don ita ce tushen tushe take nuna fuskar maraɗi ita ce gargajiyar maraɗi. Identité culturelle de maraɗi Yaya ake rawan ta kai? Les jeunes. Matasan zobe suke suna ɗaukar guntayen itace ana ta kewaya ana buga wannan 'yan kulaken yana ba da wani salon kiɗa. Banda wai kiɗan duman fa game da kiɗan biyu na baiwa matasan damar ɗaukar kuzari sai su yi ta rawa wani bi har zuwa tsakiyar dare. Jiska minui. Menene matsayin wasan kai cikin al'adun maraɗi? Da la de maraɗi cikin jihar musamman a yayin gudanar da wasannin gargajiya takai kai shine ke da matsayi mai babban zaɓi an za musallar juju da samun in aka so mu fareti daga an ce ga tawagar maraɗi nan ta ta kai ne ke bambanta maraɗi da sauran jihohi kuma yana kan tsari mai fa'ida ko da yau matasa sun soma barinsa don ko kamun mu je mu fareti muna talawar rawan tare da dukkan mambobin tawagar kuma kiɗar yana bada armashi. Kun ce a yau matasa suna barin wannan gargajiya gargajiya me yasa matasa suke sha baya da wannan wasan ta takai akwai dalilai da dama saboda an fuskanci shigar al'adu na waje da yaran mu ke tunanin ganin in sun ɗauke su wata al'ada ce suka bar gargajiyar su ƙauye guda amma yanzu ya so mu komowa saboda ta fuskar fatin ƙauyawa ya kasance yanzu ba amma yawan kiran makaɗan zamani orchestra a wurin biki shi ko faretin ƙauyawa hatta da tufar da ake sanyawa to wannan abin yana maido gargajiyar da matasan suka bai culture que les jeunes sont en train d'avoir. Madalla masare karshen labarin namu kenan na Maricen yau yanzu kuwa zan bar ku da Zainabu Abdu wata shigo ɗakin magana domin ta gabatar da labarai da harshen zabarmanci bayan ta kuma za ku saurari muhawarar 'yan jarida a ƙarƙashin wato jagorancin michel deji da harshen faransanci ai saurare lahiya Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwar mu tare da wannan cutar gaskiya Gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari. Sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka. An wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka. Gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne. Zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa. Ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar. Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kar mu bari tsoro ya cuta mana, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.